بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته وانتهج بنهجه وتتبع أثره إلى الدين أباياك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ko ina godiya ga Allah ta'ala ko mai komai wanda a cikin hikimarsa da kasarawarsa يا قدر من يكون سوى أون مدينة من يترى حضرتك أون مطلع تينا لبرن زاريا لكي أبوشر أدوى أكين بني تتمع أكما يمجين العربة شاترا دوزة رمضان إذ ربنا جكادا عندك محمد عليه الصلاة والسلام والسلام جهود آيات جريبه دا أربعين بشكا ga watan mari miladiyar annabi isa dubu biyu da ashirin da biyar da lissafin na yin gasa a daidai wannan lokaci da muka saba tafsirin alkurani mai girma kuma in ba manta ba muna cikin sura mai albarka ko su bakara mun kwana aya ta ɗari biyu da talatin da shida za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da talatin da bakwai makafin kafin ci gaba da tafsirinmu kamar yadda masu hangenmu daga nesa da wadanda suke kusa da muke iya gani muna tare da manyan baki da suka ziyarci shi wannan majalisun tafsiri mu a kungiyar albaiko na kasa reshen jihohin arewa zamfara sokoto kebbi katsina kaduna kano da jigawa haka ne ko? su ne waɗanda suka zo mana ziyara kuma su albarkaci wannan majalisi na mu kamar yadda duk wanda ke bibitar majalisin mu ya sani yana daga cikin abin da wannan majalisi na mu ya damu da shi al'amarin matasa zuwa abin da ya shafi matasa a kowane bangare na rayuwa mu muna da ruwa da tsaki a ciki tun kafin in zama kwamandan hizba na jihar katsina al'amarin matasa hidima ta ce wannan an gayyace ni ko ba gayyace ni ba an soma baki na ko ba soma baki na ba za a ji ni ma damar hidimar matasa ne imma an taba rayuwarsu ko an taba wani yanci nasu ko kuma ana kokarin a yi tamfarin da wata dama da Allah ya ba babu shakka ba na yin ƙasa a gwiwa wurin ta da da wuya wanda wannan ya sa duk wani matashi da ke kasuna na kusa da nesa duk muna tare da su kuma sun san masu kishi su ne masu damuwa da halin da suke ciki ne ga haka ganin a matasa na ɗalibai na ƙasa reshen northwest state sun ziyarce mu ba abin mamaki ba dan ni din ma maka shi eh duk da mata na uku da yaya goma sha amma mata shi ne kuma din inda aka samu hidimar ɗalibai ni ina domin kasancewa ta lakcara ne ni yanzu haka a federal university amma amma wannan bai hana in shiga cikin al'amarin matasa ba har a jami'ar da nake yi wato inda na ga matasa ni ina ganin na ga yin uwa damuwar su kuma damuwa ta ce saboda haka duk wanda suke hangen mu a kusa da nesa ganin matasa tare da mu dama gidan su tsoro kuma mu din muna tare da ku da yin su kuma muna goya muku baya a cikin abin da ya shafi hidimar ci gaban matasa ta kowace da kusa rayuwa kuma muna ba ku ashuwar na wannan majalisi cewa duk inda kuke da bukatar kuma ba mu za mu koma duk inda kuke da bukatar kuma ba mu za mu koma da Allah ta'ala ya yi ma bakin tafiya nesa da an yi magana tana tafiya kuma da yadda Allah kuke sarki in dai abin da zai kawo ci gaban matasa zai kawo kulawa da su a ja hankalin gwamnati ne ko ko individual babu shakka ba za mu yi kasa a gwiwa ba wani ganin cewa mun ba da gudunmuwar mu domin yan baya da suke tasowa su ma da mun yi building wani abu wanda za su gina su ma a kai har a samar da ingantacciyar al'umma babu shakka addinin musulunci ya ba wa matasa muhimmanci kwarai babu wani addinin da ya ba matashi kima da daraja kamar addinin musulunci idan muka lura manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a tsayar model gare mu ya jawo matasa a cikin hidimar gwamnati ta domin waɗanda suka jagoranci hidimomin tafiyar da al'amuran gwamnati a lokacin manzan Allah matasa ne idan ka kalli ambasada na farko da annabi ya fara nazawa ya ce je ka wakilce mu a wata ƙasa matashi ambasada na farko sannan wanda ya fara shahada a duniyar mata matashiya ce sannan idan ka duba wata kan cabinet din manzo Allah na kusa kusa da shi a babin ruwaito maganganunsa da har suka sa matasa ne Abdullahi bin Umar matashi ne Abdullahi ibn Abbas matashi ne Abdullahi bin Mas'ud matashi ne Abdullahi bin eh, Urwa matashi ne Ammar bin Yasir matashi ne mus'ab ibn umayr matashi ne ali bin abi talib matashi ne to waɗannan matasan da ke kewaye da manzon Allah musamman irin su mu'ab bin jabal mu'ab bin jabal annabi da kansa yake cewa a'lamu ummati bil halal wal haram mu'ab bin jabal wanda yake al'umma ta sanin menene halal menene haram manzo Allah ya ce mu'az bin jabal mu'az bin jabal din nan matashi ya kasance idan ana maganar fayyace zare da abawa dangane da abin da ya shafi halal da haram za ka ji an ce ina mu'abbin da daga cikin mata don karku ɗauka mata ma an a gefe first lady ta maza Allah matashiya ce umu na Aisha maza Allah ce ku nemi rabin ilimin ku a wurin watan yadda yarinyar sai ce umaira watan yadda yarinyar rabin ilimi ta kwashe ita kadai to kaga wannan na gwada mata ba a bar su a baya ba tun lokacin manzon Allah yana shigo da cikin al'amarin gudanar da al'amuran rayuwa sannan wanda aka wanda ya fara bada da kwalashi a fita waje a je a yau karatu manzon Allah a tarihi wani bai taba yi ba kafin shi saboda ka duk wani wanda zai kirkiro ta ministry of scholarship ko kuma wata farasasa wanda take kula da harkar scholarship wallahi manzan Allah ya riga ka dai shi ne ya dauki nauyin sahabi aka bashi ainihin financial support ya tafi ya je ya koyo ilimi kasar yahudawa ya zo ya amfani da al'ummar musulmi with the with the uh, anything uh, financial support daga annabi sallama shine ya bashi scholarship to kaga manzon Allah idan muka shi all round ne ta kowace irin da harka manzon Allah yana ruwa ya saki kuma yana jawo matasa domin su ne ginshiki da cigaban al'umma za haka duk wanda ke son ya tafiya samu nasara da duk wanda ke son ya kai ga gaci cikin duk abin da ya tafa gaba wallahi sai in involving matasa a cikin shimarsa idan ba da matasa ba za a taɓa kai labari ba in ba da matasa babu inda za a je matasa su ne ginshikin al'ummar su ne kashin baya kuma su ne future leaders da haka gobe da jibi da gata ta matasan ce bai kamata a bar matasa a baya ba ke sa hidimar matasa ni ina gaba gaba domin na yadda da cewa su ne za su zama mana garkuwa a cikin dukkan al'amuran idan matasa ba su zama su san abin da suke yi suka zama masu kishin kansu ba su lalata kansu da shaye-shaye ba ba su lalata kansu da zaman banza ba sun tashi suna hustling fa tutar neman ina za a dogara wala babu shakka Allah ba zai bari su lalata ba kuma babu shakka wannan al'ummar da matasanta suke tsayin daga wurin ganin cewa sun taimaki yan uwansu matasa dan nema masu mafita cikin damuwa da suke ciki wannan matasan gaban su za ta yi kyau fiye da bayan me nake nufi da gaban su za ta yi kyau da bayan su lokacin da za su zama dattawa kuma dattijan takarda za ta zama mai ado da kwalliya domin an yi fafutuka tun ana matasa wurin ganin cewa an kwato matasa yanki an ciyar da arewa gaba an ciyar da jihohin arewa gaba an ciyar da jami'o'i gaba an ciyar da asibitoci gaba an taimaki gajiyayyu an taimaki ainihin marayu an taimaki mata matasa su yi ruwa su saki su ga cewa an samar da ingantacciyar gwamnati domin matasa su ne majority a cikin dukkanin al'umma idan suka yi tsayin daga wani samar da watakan good leadership wallahi za a samu good leadership amma idan matasa suka yi kasa a gwiwa suna ganin su kafasu ne suna ganin ba sa iyawa da an magana a ce aiku matasa ne yara ne da sauransu to wallahi in kuka yadda ko kai accepting wannan deficiency da da deficiency ne a duk da ba za ka iya ba ka gwada cewa kai din za ka iya you are up to the task yadda duk wani ya kai kai ma za ka iya kaiwa ai Allah ne ke kaiwa kuma kana da abin kaiwa tun da kama biyu ta farkin kaiwa din to kar ku yi kasa a gwiwa wannan kaika wanda kuke yi ba ku shaka muna tare da ku kuma muna muku addu'o'i kuma muna ainihin ba ku shawarar duk inda ku nemi shawarar mu kuma inda kuke da bukatar mu tsoma baki wallahi za mu tsoma baki ma damar abu ne za a yi don ci gaban al'umma da ci gaban Najeriya da ci gaban yankin Arewa da ci gaban jihohin Arewa ina tabbatar muku da cewa muna tare da ku dari bisa dari idan kuka lura da kyau don lokacin da za a ɗauki aiki ko aiki za a ɗauka shekarun da ake bugawa ana buƙatar a ganin matasa ne idan kana aikin gwamnati ma ka wuce shekarun matasantaka ka zama tsoho kana zaune kusa kujerar za a rubuto maka da ainihin takarda ana sanar da kai cewa da kanin ɗinka ba ya zama kaga me ake bukata tashin ake bukata to wannan shekarun na matashi kan mai wasan abinda kuke yi na iya kokarin ku kun jajirce an samar da kyakkyawan tsari wurin gudanar da al'umma wani abu ne mai kyau da haka ku ƙara daddagewa muna ba ku tabbacin muna tare da ku kuma muna ƙara yi muku addu'o'i na sairi sannan kuma muna ainihin wayar da kan matasa dangin mu matasa su shigo cikin al'amuran fa su hidimar matasa domin a kai ga gaci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare kama muku ya ba ku nasara cikin al'amuran da kuka gaba kuma za mu ba ku dama mu je irin sakonni da tsarabobin da suke tafe da wannan majalisin da shi kuma insha Allah ta'ala ga kamarorin mu nan shirye suke yada da ganin har ingila ana kallon abin da za ku faɗa sai ne kuma tare da kusha ba to sai mu ba kowa ya na goyi Thank you.

duk abin da kuke yi da cewa zai iya fara mai kama da addini ne ko kuma jagoran mu na addini za yi koyi ta inda ƙarfi yi a ya ce ba akwai jiya ɗalibai ƙasa ya rufa wanda kan wani babban marubuci ne kuma makaranta da da bayan akan shugaban wasu ramadan da ya rubutu a kan cewa wannan ba dai ba ne kuma kawai haƙƙi ne na ɗalibai ko kuma al'umma da wasu ke yi wannan su Wannan shi wannan mai wannan rubutun ba wai ɗan arewa ne ɗan kawai to kuma sai ba matsayin mu na arewa ko musulmai kuma yankin mu ya ce magana a kan shi ba za mu yi kama a gwiwa ba za mu tare mu sai da ruwan bayan mu da waɗanda kawai suka dubi cewa ya kamata su kauta wa al'umma su yi muke cikin yanayi da kuma hakkin na al'umma da kuma wasu al'amura da yau da kuma da ke wani lokaci da ya guda azumi lokaci ne na ibada shi da idan suna ibada da su kuma ana kan idan azumi ya ne kokari da mafi jinta sun zai fara kuma da yau ba yi hali wani kuma da suka iya wani tunanin a ce za mu samu wani daga wani yanki da zuwa ya aiki na su ne za mu da wannan ba ba ba mu da jago ma wuya an da kallon ba a wani da sun ba mu da ma tashi muka kauta garin kano muka je gidawa muka kasa ma wannan gidawa muka yi addu'a da jago da gidawa Allah ya riko da hannayen mu mu karo yau ga ma ga da gidawa insha Allah da gobe idan mun kaga da zamu ko kaduna da kaduna da mu ko da ya shafi abin da muka su ba a kai akwai abubuwa da dama abin da ya shi al'amarin ne wata da ke wanda kusan aikin nuna soyayya ko kuma goyon baya ko kuma an nuna wani mutu ba da tare da iyali idan muka duba ainihin da juma'a juma'a ba na kuma gwamnati mutane za su je aiki su dawo kuma ku zai masallacin jama'a wanda wannan abu wani ba zai ba shi dama da ke masallacin kuma da manzo Allah ya yi bayani a kan cewa a suna da Allah da yawa yanayin da kaje wani zai samu rabu wani zai samu shanawa wani a haka da kai a haka da wanda ya san to amma sun kuma duba cewa wannan shi kuma da suke da su muna zama mana yankin mu na arewa duke da yawa wani mutum wani ruwa da cewa ba su kiyama a kuma wani rinjaye kuma kuma yana haka na yi amma idan mun mutu cewa ta su bai son lokacin ne nasu wanda suke amma kuma an bai da shi a lokacin ba mu mutu da magana ba dan eh, hikima da kuma tunani da Allah ya ba da mu da suka dauka muna mu wata a cikin hadiya cikin abin magana muka ce to mun a matsayin mu na wakilai na ɗalibai kuma reshen ƙasa a arewa kuma musulmai mun jaddada goyon bayan mu ga wannan kuma ba su ba mu da wani duk wani wanda yake zai wani a shirye mutu babu abin da Allah bai nuna ba arziki na ƙarshe duniya ko su samu kamar musamman amma a alhamdulillah mun samu kamar musamman kuma za mu mutu muna idan kamar musamman wani Allah ta Allah ya yi kula Allah ya yi ya muku jagora kuma ya ƙara fita mana jagorori gudun wani da suka fi matasa a tuba wani za a yi aiki kuma ta ɗauki ne kuka jarra wannan shi ne mamaki na wanda yara muna godiya kuma muna ƙara jaddada ƙarfin zuwa ga gonar jihar katsina yana ɗaya da cikin waɗanda suka yi wannan tunanin suka ba da wannan Allah Allah ya kaso da zama da jihar katsina zaman lafiya ya ba shi zaman lafiya Allah Allah ya kawo wata ƙarfin waɗanda ba mu taɓa tunanin ba da waɗanda su yi da mutum waɗanda ke ƙarfi shi yadda katsina baya ko da mu masu magana Allah ya kawo da mu kuma Allah Allah ya riko da hannaye jagororin ya ba su nasara ya tabbata da alkhairi ya taimaki arewa ya taimaki najeriya ya taimaki duniya ya taimaki duniya gida wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh coordinator na nan lord west board na wannan jihohi guda bakwai da kuke su in ji nisa sabon da yake dauke da shi na goyon baya da gane da abin ya shafi hutu da aka bayar a ainihin jihohin arewa musamman waɗanda suka ayyana cewa ramadan na wata ne da ya kamata a zama musulmi su mai da hankali wurin bauta Allah kuma su mai da hankali wurin neman zaman lafiya musamman ga yankin wanda muna fama da tashin tashin na wani gefen muna fama da rashi na talabi da sauran al'ummai yanzu idan aka ba da isasshen dama mutum ya zauna gida ya yi ibada ya bauta wa Allah madaukakin sarki a yi tawassuli da wannan ibada wurin ganin cewa an samu gagoma shi Allah ya ko cikin al'amarin mu samu ingantaccen zaman lafiya a kushin da wannan ba abu bane ba zai ke laifi ba abu bane ba zai kuma kuma na Najeriya ba ya ba wa gwamnoni dama su ne suke da wannan awa din na su ainihin farfasa hidimar ilimi na gobe wannan constitutional is not an constitutional da to ta ga rainin wayo ne da shi kunya ba wani ya zo da gefe wai ya ce shi bai yadda da right ɗin wasu ba sai ya danne musu right idan ana magana ba mu al'ummar musulmi muna da kawai kuma muna da kawai da kai ba wai kuma muna da tsoro ba ne duk duniya ba a yi mara tsoro kamar musulmi duniya ba a tsoro mara tsoro kamar musulmi dan an yi bincike a ko dai da na karanta na wani bature da ake bukata a kan cewa wane ne wanda ya fi kowa rashin tsoro a duniya ƙarshen research ɗin ya ba ta cewa manzon Allah a cikin duniya ba a yi mara tsoro ba yace kuma yana da dalilai yace dalili na farko idan zai tafi yakin da shi yana cikin yakin shi ne kuma a yakin yace kuma gaba za ka gani za ka shi ne a gaba to ba a taɓa shugaban da ke kwamandin yaƙi kuma shirki kawai da ke sai mun sai muhammadu shi ba su yi ba ne a jim ne da yake ba da wannan shaidar yana magana a kan shugaba mara tsoro ya ce manzon Allah ai magana shugaba adili da ke son waɗanda yake tare da su ya ce manzon Allah mara tsoro manzon Allah adili shugaban da ke son talakawa ya ce manzon Allah don shi ba manzon Allah ya muhammadu yake cewa kai tsaye amma sunan ya fi karfin a kira shi kai mai haka ko haka ba kamar yadda wani malamin kima ke cewa na suna nun sanne ka da wa tasrimatan wa qadaru rukar mu'tala da ka yi amma Allah ya fi karfin a ce Muhammadu kawai sai dai muke ce mun shi manzon Allah da Hausa muke ce mun shi Rasulullahi da Larabci ko muke ce mun shi Aminullahi ko muke da shi lahi ko ba haka ba amma tare da haka manzon Allah yana kaunar mutane yana kaunar al'umma Allah ta'ala ya ba da wannan da cewa shahidun alaihi ma alaihi harisun alaikum bil mu'minin da babu wani shugaban da ke da wanda su sarfe shi kadai shi ne kadai shugaban da ba kai shi ne damuwar shi ba kuma shi ne damuwar duk wani wanda zai zama hakan kwaikwayon mu zama ya saboda al'ummar musulmi mun yadda mu tafi hutun a saboda lahani ba mu da wata alaƙa ne ba abin da ya haɗa musulmi da wata asabar da wata lahadi mu ba mu da wani hukiyar da ya wata asabar da lahadi amma aka zo aka kaka ba tun da bai cutar da addinin mu ba bai hana mu addinin mu ba sai muka shiru mutum aka zo ana wani maganar good friday a zo a ba mu hutu ranar juma'a a ce kara je wurin aikin ko na wannan duk wata wani yahudanci ne da mu ba mu dauka abin wani aiki kayan gabas ba bai dai sai hana mu addinin ba mai da kai a kansa ba to amma in dai za a ci gaba da wannan takula takula da wannan tsokane-tsokanen babu shakka idan muka yi ruwa abin ba zai yi ba dan za a zauna a yi lissafi majority kari da ba jamhurin sai ga zuwa yana suke yawa a najeriya babu shakka mu yi yawa babu shakka adadin musulmai a najeriya ya fada da babu shakka a duk wanda ma ke gobe da bai san sa ba ya zai tambayi wasu za su karanta bashi labari ni kadai nan ni kadai da nake magana a gidana akwai mutum sama da ashirin a gidana yanzu haka ƴaƴana da ni na haifa ko guda goma sha ɗaya a cikin arna mai shekaru yi na zai ta tawagar wallai in yana da ya rufe amma ni ga ko ba haka wani kuma a mai shekaru yi na da wahala ta yake mutum da ke da mata uku a cikin wadda ta har wanda ya girme ni bai ma'ajabu ko ba haka ba so za ku zo kuna wani kewaye kewaye cikin abin da mu mun yi kawai ki mun kauda kai ku shakka abin da kuka yi muna fata Allah ya kara mana ire-iren haka kuma ta sai kamata ku zama duk damar da Allah ya baka kai kokari ka sa addini ka fara ko me ake yi duk wanda ya taba ma addini ko dan gidan ku ne taba mai da shi ya ku cewa ta san abin da kake ai ba tsoro bane ba kawai shi ne ake yi to amma tabawa din na gole ya mutum ya wai ko gane cewa ba kyalewa kai ba wai dan ba sani ba kawai ana kawai shi ne dan a zauna lafiya mu al'ummar zaman lafiya ne al'ummar mutunci ne mun fi san Najeriya fiye da kowace kasa a duniya muna son Najeriya ta zauna lafiya fiye da ko'ina muna son ci gaban Najeriya fiye da ko'ina amma a tare da haka ba za mu bari kuma addinin mu ya shiga cikin halin da ka yi da al'ummar saboda ta duk wanda ya yi ma zauna lafiya shi ya mutu mu zauna lafiya amma wanda ya nuna ma dan yasa kuma za mu sai dan zanyar da shi saboda ka annan Najeriya su so a zauna lafiya abin da ya shafi hutun ba su ke da biyu wancan hutun da ake ta yi a shekara a shekara a yi sati menene a samar da lahadi a zo a yi easter monday a yi good friday duk shekara sai an yi wannan a yi kirkumaki a yi wane ne duk ban mai da hankali ba mu idan ka ga an yi hutu guda uku ne kawai daga idi da babban sallah sai karamar sallah sai idi maulidi in ba ka su ne ake mana amma mu ta da kai mun maida ba saboda mai addinin mu bai nuna mana tashi tashi na ba waɗannan hujjar hujjar mu ba su suka dawo ba duniyar ba ba ta gaban mu ba lahira ta fi damu amma a tare da haka ba wanda zai nuna mana kuma a wanda muke ba dan bokon ba ba ku yi ba in maganar karatun boko aka yi ai ba ku yi ba ku ne so za akwai yan boko a cikin mu professor ban wuke da su in ma za a yi magana kwarewa a fagen shige da kusur zuwa ne da sai kwarewa su mun fi kwarewa babu shakka a cikin wannan amma a tare da haka ana kauci ne ana kau da kai ne ana hakuri saboda haka dangin mu da addini bai koyar da mu ainihin abinda muka samu da iyaye da kakanni shine mutunta juna da hakuri akan haka kuma muke da ƴaƴan wata haka muke da jikokinmu mu zo masu mutunci mu zo masu hakuri amma babu shakka ba mu daukare rai a cikin lokacin da aka nemi raina mu da haka ina tabbatar muku da cewa a madadin mai girma gwamnati ta nema part da the government ne muna furta da wannan abin da kuma zo zan yi nuna wannan jiha ta kuma goyon baya muna godiya da kwarai da gaske da wannan goyon bayan naku kuma muna gaya muku cewa tabbas muna tare da ku a cikin duk abin da ya shafi ci gaban al'umma da addini babu shakka mai girma gwamnati shige yake a cikin abin da shafi wannan girmar da addini da al'umma da ma rayuwar haka take saboda haka ina godiya a madadinsa gare ku kuma muna muku fata alkhairi muna roƙon Allah ta'ala bai da ku

mutum kirki ba ya kara tsoron da ku ya yi wa rayuwar ku albarka yadda ake matasa Allah ta har tsufa a zama ana kishi da Allah ya ta dama mu zama mu da al'umma mu hidima mu kwarai da gaskiya a faradin kasa ba da alkhairi da zama ɗakin gara duk da cewa dai lokaci ne na amma da kun gata wani da ake kun gata yau da da muna ba da alkhairi duka muna roƙon Allah ba da ke bari gida da kamata kafin mu bige ya kamata kowanne kai da sunan shi da al'umma su sani za mu bar kowa ya mutu sunan da shi da ita har da gudu da gabara da gabara da gabara da da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske kada ku zo ku nuna mana kuskoki ku sai ku zuwa ne yawa yawa sai mu faro da gaske na wani abu ba zai kai ko zai kai ko dubu kai ka dawo ka kai saboda a dauka kowa a cikin gidi Thank you.

daga jihar katsina kuma ina a jami'a da federal university position ciwo to na ya da Ibu na na ake official unit mutuwa ne a matsayin na john harvard council sha a kuna alhamdulillah ah, a yanzu kowa ya san kowa to muna mun fata alkhairi

محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وأن ذهب بنهجه وكتب آثره إلى يوم الدين أعطاه من الله السلام عليكم ورحمة الله أعطى مريم دا أكبري يوم باقي وأن كنتم تنشيك يلوك تتقديم أما وأن الزيارة إلي رنسى زيارة تمي مهمة كل وما تكين آه، مجلسين وأن الجهة da ake da su masu yawa na tasiri suka zafi su zo majalisin wannan sharrafawa ce a gare mu mun ga ya kamata mu ba su dama mu saurare su saboda ka za mu yi amfani da wannan damar mu da lokaci yayi mu yi addu'a yau sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu yi tafsirin mu da ta hadi mai girma kamar yadda muka saba wanda duk muka zo nan yana da yakin, Allah ya ba mu ladan da yake ba wanda suka je aika alkhairi an yi tafsirin ko ba a yi ba ma damar ta baro gidanka ka zo majalisin Allah zai baka ladan na fata Allah ba mu ladar da kuma saka mu kowannen ku da alkhairi da kuma sa abin da zama kuma a garin baki da na godiya kwarai da gaske da hadin kan da kuke bayar kuma da goyon bayan ku a gare mu na fata Allah ta'ala ya sa sakamakon mu gaba ɗaya zama da kuma na ku Allah ta'ala da kuma yin kyawawa da zubobin sa madaukaka duk da ke a wannan wuri Allah biya mu babu da alkhairi abin da ba ma iyawa Allah ta'ala iya mana da kama mu cikin dukkanin gidan ya sa ma rayuwar mu albarka ya fara farge mana dukkan matsaloli za a zai ba mu Allah ta'ala ya mutu albarka wannan jiha ta mu ta zama Allah ya sa mata albarka Allah ya fara farge mata damuwarta ya karfafe ta da karfafawarta ya kasar mu Najeriya baki da Allah ba mu zaman lafiya abin da zai zama tashin tashina a wannan kasa ta ba ta kafarin yi shi Allah ka ba mu ingantaccen jagoranci ka ba mu jagorori masu tsayi ka sa ka tsayi talakawa su mutu a kan su da kuma dogon kofin alkhairai da za a samu sun gina ibaya wa alalami سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Thank you.